الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاة وسلاما على خير الأنام محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبعد يوم كمر كل الله يساك داود مونا رانا ta جواتا جمادة الثانية ألف saniya da talatin wacce ta daidai da ɗaya da watan yuniyo shekara ta da tara cikin cigaba da karatunmu na wannan littafi al'aqidatu a tahawiyya littafin da yake mana bayanin tsantsagwaran aƙidun ahlus sunna wal jama'a ala dawil kitabi was sunna satuttukan baya da suka wuce mun yi bayanin cewa aqidar mu ta ahlus sunna mun yadda da aljanna da kuma wuta aljanna Allah ya tanadar wa bayinsa masu biyayya sannan wuta an tanaje ta ga bijirarin bayu sannan muka yi bayani akan ayoyin da suka yi nuni akan haka din jannati adnin lati wa'ada ar-rahmanu ibadahu bil ghaib innahu kana wa'duhu ma'tiya sannan muka yi bayani kuma muka ce da alkhairi da sharri duka Allah subhanahu wa ta'ala shi ke kaddara su gabawa in alkhairi ya same ka nufin Allah ne in sharrin ma ya same ka nufin Allah ne wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa yafu an kaseer sannan muka yi bayanin cewa ayyuka da mu muke yi Allah ya halitta waɗannan ayyuka namu amma mu ne sababin ayyuka wallahu khalaqakum wa ma ta'malun sannan muka ce tsini ko dabara wayau bai baka abin da ba a rubuta maka ba sannan tsananin tsantseni da gudu bai sa ka ka tsallake abin da aka rubuta zai same ka sannan muka yi bayani duk abin da ka gan shi a doron duniyan nan yana tafiya ne da nufin allah da son da kuma yardansa ba wani son wani mutum ko ikonsa da zai buwaya ko kuma ya rinjaye kan yardan allah ko kuma nufin allah subhanahu wa ta'ala satin da ya wuce a nan ne muka tsaya yanzu kuma insha Allah za mu ci gaba sai malam ya ce wa fi du'a'il ahya'i a cikin addu'an na raye wato addu'an da na raye suke yi wa sadaqatihim da kuma sadakoka da su na rayen nan suke yi manfa'atun lil amwat akwai wani amfani wanda yakan koma ga mamata saboda hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi sallam ya mana bayanin cewa don mutum musulmi da ya yi wa ɗan uwansa wata addu'a ta alkhairi ko ma ta sharri addu'an nan ansasshiya ce matukar wannan musulmi da ake yi wa addu'an baya nan misali kai wani dan uwanka ne yayi tafiya ko ko ya rasu sai kana mashi addu'a addu'an nan an san sace kamar yadda annabi mana bayani sallallahu alaihi wasallam a wurin wani mala'ika wanda an wakilta shi da ɗauko addu'o'in bayi duk irin addu'an da ka yi in na jafa'i ne in na alkhairi ne shi ma zai ce da kai amin wa laka bi misliha Allah ya ansa kai ma irin yadda ka nema a ba wancan kai ma Allah ya maka to kenan da wannan za mu fahimci idan mutum ya faku ko kuma ya rasu ba rayuwa yake tare da mu ba irin addu'o'in da mu za mu yi masa suna tafiya wurinsa annabi ya mana wannan bayani sallallahu alaihi wasallam da kuma nashin hadisi hadisi ya tabbata ingantacce annabi ya ce alaihi salatu wassalam idza mata adam an qata amaluhu illa min thalath idan mutum bil adama ya rasu ayyukansa sukan yanke sai dai guda uku daga cikin guda uku nan sadakatun jariya akwai sadaka mai gudana wanda mutum ya yi misali lokacin yana raye ya gina masallaci ne makaranta ne ya gina rijiya ce ya haka ilimi ne ya bada wannan ana kiranta sadaka mai gudana matukar wannan abu da ya bada bai yanke ba Na ladaddakan da ake rubuta masa ba za su yanke ba shi ma har ya koma kuma ko da ya koma wurin Allah subhanahu ta'ala wannan alkhairi da ya dasa ba zai yanke ba ba zai yanke ba ila qiyamis sa'a sadaqatul jariya sannan a ilmin yuntafa bi ko ku a'a ilimi ne da ka karantar da mutane wanda suke amfana da shi duk wanda ya amfani da abin da ka sanar da mutane kai ma kana da ladansa A waladin salihin yad'u ola ko kuma yaro nagari wanda ka bashi shi tarbiyya irin ta islama ya kuma tashi akan musuluncin nan yake maka addu'a bayan ka duk abin da ya roƙa Allah subhanahu wa ta'ala zai anshi wannan addu'a to sai malamai suka saba suka ce to mun ji dai addu'a tana tafiya tun amma ayyuka irin na jiki misali kama a karanta alkur'ani ko kuma a yi sallah ko kuma a yi azumi shin idan mutum na raye yau mamaci irin waɗannan abubuwa za a ansa kamar imam malik da shafi'i suka ce waɗannan abubuwa ba su tafiya amma abu hanifa da ahmad ibn hanbal radiyallahu ta'ala anhu ajma'un da kuma mafi yawancin mutane daga cikin salaf sun tafi akan waɗannan abubuwa da mutum na raye zai yi mamaci yana tafiya bi iznillahi subhanahu wataala don sun kafa hujjoji da hadisai kamar haka dalili akan cewa idan ka ba da sadaka tana tafiya sa'ad ibn ubada radiyallahu ta'ala anhu ya zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mahaifiyata ta rasu amma a lokacin da ta rasu ba na nan shin kana ga in na mata sadaka tana da ladan wannan sadaka annabi ya ce da shi a alaihi salatu salam eh tana da wannan lada sannan hakan nan wani mutum ya zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mahaifiyata ta rasu ranta ya fice ba tare da ta yi wasu ci ba amma da bisa dukkan alamu inda har za ta yi magana abinda nake kyautata tsammanin za ta yi sadaka za ta ce a mata kana ga inda zan ba da wannan sadaka ina da lada ita mahaifiyarta tana da lada annabi ce eh ka je kai sadaka tana da lada sallallahu alaihi wasallam ashe da wannan kenan za mu fahimci idan kai wa iyayenka sadaka ko kuma wani aiki na alkhairi matukar iyayenka ne to lallai wannan lada na ishe su kamar yadda hadisi ya nuna sannan dalili akan cewa idan kai wa iyayenka hajji hajjin nan suna da lada matukar basu nan sun rasu hadisi ya tabbata wata mata daga juhaina kabila ce ta zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallam take cewa da shi lallai mahaifiyata ta yi alwashi ta yi bakance za ta yi hajji amma kafin ta yi sai allah ya anshi rayuwarta shin ni ina iya yin wannan hajji a madadinta allah ya kai mata lada annabi ce bari tambaye ki sallallahu alaihi wasallam ki bani labari inda a ce akwai bashi akan mahaifiyarki shin za ku biya ta ce e ya ce to ku biya bashin Allah don bashin Allah shi ya fi cancanta da biya wannan da shine muke kafa hujja a kan cewa idan mutum ya yi wa mahaifiyarsa hajji matukar ba ta raye ko mahaifinsa to da wannan in insha Allah ladan zai isa gare ta haka kuma azumi mahaifinka ya rasu ka yi azumi da nufin Allah ya kai masa ladan wannan hadisi ya tabbata domin wani ya zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam mutumin da yake ya rasu akwai azumi a kansa to waliyansa su yi masa wannan azumi hadisi ne sahihi kaga da wannan zamu bincike kenan lallai idan kai wa ainihin iyayenka ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa da muka lissafo babu shakku a cikin cewa insha Allahu za su samu ladan waɗannan abubuwa da kai sannan ka addu'o'i duk addu'an da kai Allah ya mu mahaifinka kaza yayi kaza yayi kaza lallai ladaddakin na insha Allahu za su samu mahaifanka a cikin kabarin su da wannan kenan za mu fahimci haƙoƙin iyayenmu a kanmu ya ƙarewa ko da su rasu ma'ana iyayenmu suna da haƙoƙi a kanmu ko da su rasu haƙƙin da suke da shi a kanmu suna raye mai musu biyayya sannan haƙoƙin su a kanmu bayan su rasu mu yawaita musu addu'o'i sadaka ne kaza ne kamar da muka karanto amma akwai wasu daga cikin mutane yan bidi'a wanda suke ganin cewa idan mutum ya rasu ba wani abu da za a ainihin dukkan ayyukansa gaba ɗaya sun yanke suna kan hujjar cewa wa an laysa lil insani illa ma sa'a an la taziru waziratun wuzra ukhra fal yawma la tuzlamu nafsun shay'a wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun suna kama hujjar irin wannan dan yau ne to <coughs> duk abin da ka aiwatar za a sakan ya maka kamar da suke cewa abin da suka fahimta daga wannan aya ba wani abu naka da zai yi aiki wannan magana ba gaskiya ba ce domin ka'ida ta usulin fiki tana cewa al-hukmu istisna hukunci yana da togaci misali kamar akwai abubuwan da Allah ya haramta amma idan al'amari na kunci ko na tsanani ya zo waɗannan abubuwa da aka ce haramun ne suka halatta misali حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشاهم واخشوه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف الاسم فإن الله غفور رحيم ga togo ya zo mutumin da ya samu kan cikin kunci cikin tsanani misali ka zo ka ci abinci kana cikin sahara ba ka samu ruwa ba malamai sun suka mana bayanin cewa in akwai giya da kake tsammanin za ka gusan maka da wannan abu na makaƙi ko kuma na kishi babu laifi a wannan hali ka sha to waɗannan abin da ya sa na kawo wannan hadisan annabi da suka zo sallallahu alaihi su suke mana bayanin cewa lallai akwai abubuwan da ake togewa daga cikin ayyukan mutum misali kamar ɗanka ɗanka aikin hannunka ne saboda baka auri matan nan ba sai da ka zama da wurin waliyanka baka aure ta ba sai da ka ba da sadaki baka take ta ba sai da sunan Allah subhanahu ta'ala a kenan aikin ka ne na hannunka don haka yaron mutum haihu aikinsa ne muna fahimta to da wannan za mu fahimci cewa lallai waɗannan abubuwa da muka ambato sai mu yawaita ma iyayenmu addu'a matuƙar waɗanda suka rasu ba suna waɗanda kuma suke raya mu ta yawaita musu addu'a Allah ya sa mu rabu da su lafiya wallahu ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yastajibu da'awat shine yake ansa addu'an mai kira wa yaqbil hajat kuma yake biyan bukatan duk mai bukata ba wani mutum da ya sai biya maka bukata a doron duniyar nan sai Allah subhanahu ta'ala shi yasa mun faɗa mun maimaita za mu daya kan cewa duk idan ka duba alkur'ani duk inda ake tambayan annabi sallallahu alaihi wa sallam umarni yakan zo daga Allah a ce da shi ko ka ce kaza sai a wurin addu'a wa yas'alunaka 'anil ahilla qul hiya mawaqitu lin-nas yas'alunaka madha yunfiquna qul al af يسألونك عن المحيض قل هو أذى يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي يسألونك عن الساعة أيام مرساها يسألك الناس عن الساعة قل علمها علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو duk inda aka tambaya za a ce kul ka ce kaza amma a wurin addu'a kaɗai saboda yadda muka yi bayani abinda ake nema a farkon rayuwarmu da ƙarshe shine tauhidi Allah bai yadda bai yadda ka haɗa shi da wani a wurin addu'a ba wa ina saraka ibadi anni fa inni kaga ba ce fa qul fa inni kai tsaye ce wa ina sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'iya falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum Allah shine yake ansa addu'a mai addu'a أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكروا shi ke الدعاء addu'a don haka ba wani mutum yau da zai gaya maka cewa sai ka bi ta hanyar wani sannan wai allah ya anshi addu'anka wai ko ko an sha makance ka da allah subhanahu wa ta'ala kai ba za ka iya roƙonsa ba a matsayinka na bawansa sai ka bi ta hanyar wani ce don wane ko kowa ne wannan magana ra'ayi ce don kafo ya kamata mu gane wannan daga nan ne aka dinga samun allah biyu mutane suna faɗin kalmatu tawai suna ce la ilaha illallah amma suna tarayya da allah a cikin ayyuka ta yadda ba sani ba wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa huwa haka ana tarayya da allah ta yadda ba sani ba ko annabi sallallahu alaihi wa sallam in za ka faɗi ba ce ka kira shi ba amma an samu a yau wasu mutane suka kira wasu a lokacin musiba sabani abin da kura ne za a samu tun musibatun kano illa lillahi an ce abin da ake faɗi kenan in musiba ta same ka ka ce illa lillahi wa inna ilaihi raji'un aisha radiyallahu ta'ala anha wata rana tana zaune da annabi sallallahu alaihi sallam sai fitila ta mutu annabi sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ce ah, wannan wani abu ne da za ka irin wannan istirja'i ma ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ya ce eh ya ce eh ai shi makaruni wato abin gudu ko abin ki shi ne duk abin da zai samu mumini abin da zai samu mumini na ki wanda ranka bai so to a wannan wuri kana iya cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un muna fahimta ba a yadda a kira wani ba sai Allah subhanahu wa ta'ala wa yamliku kulla shay Allah shi yake mulkin komai shi ne yake da mulkin komai da kowa don haka yadda kaga tsari haka Allah ya tsara shi wala yamliku shay ba wani abu ne yake mulkin Allah subhanahu wa ta'ala shi yake da mulki ba mai mulkin sa in ya ga dama ya bada in ya gada ma ya ansa قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من وتنزع الملك ممن وتعز من وتذل من بيدك الخير شيء صار بتكين يظن النبي صلى الله عليه وسلم كي وأنا ينا تيوا الخير بيدك الخير دك ننسى ينا أنا ينكا والشر ليس إليك أما الشر ما غيرك من إذا كيك يجي من الشر fata muna fahimta wala ghina anillahi ta'ala tarfata ayn babu wadatuwa daga barin Allah subhanahu wa ta'ala da daidai da kinta wa ido ba wanda ya isa ce wai shi yanzu ya wadatu daga barin Allah a ba faɗin wannan magana ba fita ne daga cikin musulunci domin wane ne ya baka ido wane ne ya maka kunne wane ne ya maka kaza wane ne ya maka kaza wane na hun najdain kaza kaza kaza Allah ta shi maka to kai yau ba kai sa matsayin ka na dawa ba ka ce wai ka wadatu daga barin Allah ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu هو الغني الحميد ان يشاء يذهبكم وياتي بخلق جديد in ya zo zai duk shafe ku gaba daya ya da wasu halittu waɗanda ba ko ba kai ba ma Allah ba subhanahu ta'ala mutum da kasiru an wasu suna aikin ba duk kuɗinka duk mulkinka ba ka isa ka ce ka wadatu da gaba da mutane ba ba ka isa ba saboda yadda nake buga misali idan karatu gare ka kana bukatar wanda zai zo ka karantar da shi in kuɗi gare ka kana bukatar wanda zai ce don Allah a ga zamani in mulki gare ka kana bukatar wanda zai yarda da sarautar taka to ka gaya mani wanda zai ka samu fi wanda ba tare da ɗan ba ومن كل شيء خلقنا زوجين alaƙa kowa an yi masa kishiya ko da ba mata ba kana da kishiyoyi cikin yan uwanka ko da musulmai ne ko musulmai ba ne kai dai baka isa ka ce yau kai kaɗai za ka rayuwa baka isa ba wa man istagna anil lahi faqata don mutumin da ya wadatu daga an Allah daidai da tuntawar da yace shi yanzu ya tsayu da kansa ba ruwan shi da al'amarin Allah subhanahu wa ta'ala faqad kafara wannan ya riga ya kafirta wa fara ya zama min ahlil hayy daga cikin mawafuta halaka ba wanda ya sai wannan furci shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya fi mu sanin Allah ya fi mu tsoron Allah a don haka duk juyawarsa zamansa da tashinsa bakinsa bai wucewa daga ambaton Allah na subhanahu wa ta'ala الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عارف الموضوع ده شو هذا تمام الله كذا يا كده هذا بيت الوقت يا دنجا انبطو الله سبحانه وتعالى هل يلا هو ايه رامي يجي هل مكا جهنم تنقل صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق amma sai tsara ce ka tallaka wa kanka ba makamu kake kira ba ba daidai ba ba kurma ba innama kana jiran da kana kiran mai jin ka mai garin ka yace eh banni ya su diko ya kai dan ibnu abu kuhafa banni in kira Allah subhanahu wa ta'ala domin in yau aka yi galaba akan waɗannan mutane a yau ba za a bauci Allah ba da ƙasa ba hakan kaga shi ya san Allah ya san kowane ne amma bakinsa bai gushewa daga ambaton Allah subhanahu ta'ala to bari kai ka ce yau ka yi rafi daga bari Allah wallahu gani wa yarda Allah yana fishi kuma yana yarda ba fushi irin na kuma ba irin na ba shi ya san yadda yake fushinsa sannan kuma yana yarda shi ya san yadda yake yarda laqad radiyallahu 'anil mu'minina gashi nan yarda wala yarda li 'ibadihi al-kufr وما عجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئي على أثري وعزلت إليك ربي ولسوف يؤتيك ربك إلا ابتغاء مرضاتي يدع Allah yana yadda amma yadda irin tasa sannan kuma yana fishi kuma shi ya sayar da yake fishin ba irin namu ba irin naka ba wannan al'amari duka mun yadda da shi hadisi ya tabbatar da wannan mun karanto a cikin hadisi shafa'a hadisi na ceto wanda in muka ya muka je kowane annabi muka samu zai ce lallai malikin mu a yau ya yi bishin da bai taɓa yin irinsa ba ba da tsammanin kuma zai sake bishin irin wannan don haka ni ba san da wace irin fuska zan je in tunkare sa ba dalili ne akan cewa Allah ya fishi. wa ba'u bi ghadabin ala ghadab suka dawo da fishi akan fishi ya ayyuhan nabiyina amanu إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يوليهم يومئذ دبراه إلا متحركا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باع قالوا شيء لن يعدوا سنن كل من أكرمتها غير المغضوب عليهم ولا الظالم با وطن دكيو في شيء بسوما با كل وطن دسقطة شيء با وطن دسقطة شيء سنة نصارى وطن دكيو في شيء بسوما يهودا وقد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وأضلوا عن سواء السبيل سورة سبتي can kuma an yi fushi da su don haka Allah yana yadda yana fushi amma fushin nan ba irin namu ba ba mu san yadda kuma yake yi ba mun kuma yadda tun da ya tabbatar da kansa wannan ba da jaka wannan la ka ahadin min alwara ba wai kaman mutum ba daga cikin mutane a fushinsa yana yi yaddarsa yana yi ba wai yana yadda ba ne kamar yadda mutane suke yadda ba kuma yana fushi ba ne kamar yadda mutane suke fushi a ba ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عقيد نعم عقيدة أهل السنة منا صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأتي أصحاب جمع لنا صاحب يأتي صاحب ما نشي اخوك إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هو في الغار إذ يقول صاحب ينصح وليس صاحب ينصح أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ده إن صاحب ما عليش أبوكي amma a wurin malaman hadisi in an ce sahib huwa ya laqiya an a sallallahu da wasallam wa amana bihi wa mata ala al-islam shine wanda idanuwansa suka ga idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya gansa ga shi ga annabi alaihi salatu wasalam yayi imani da shi sannan ya mutu akan musulunci wannan shi ne ake cewa sahabi inda za mu samu shawari ne bai cika ba ba za mu ce da shi sahabi ba akan wannan ka'ida misali ba za mu samu wani mutum bai ga annabi ba amma ya yi kimani ya mutu akan musulunci ba za mu ce shi sahabi ba ba za mu samu wani mutum ya ga annabin ya mutu akan kafinci ba za mu ce shi sahabi ba kamar da su abu a da su a sun ga annabin sallallahu alaihi wasallam sun gansa ya gansu amma ba su da shi ba da haka sahabi shi ne wanda ya ga annabi suna sannan ya imani da shi ya kuma yarda da abin da ya kawo ya kuma mutu akan abin da shi annabi ya rasu a kai sallallahu alaihi wa to daga nan muna son dan fara gazance akan sahabban nan domin akwai da nassin ayoyi na alkur'ani da kuma na hadisan annabi sallallahu alaihi wa haramci ya zo akan zagin sahabban nan sannan dalili ya zo a kan wajen su da kuma kaunarsu ayoyi da dama saboda Allah ya nuna cewa ya yarda da su su ma sun yarda da Allah kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah da su ake magana dan lokacin ba kowa sai su وكذلك جعلناكم أمة وسطا da su ake magana don lokacin babu kowa sai su fa bima rahmatin min Allah linka lahum wa law kunta fardan qalidan qalbi lam faddu da su ake magana don lokacin babu kowa sai su fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li rabbika wa lil mu'minina wal da su ake magana muna don lokacin babu kowa sai su والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعه الاسره من بعد ما كاد يزيد قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم ya yafe musu ya a musu lokacin ba kowa ko su da su ake magana muna fahimta kenan da waɗannan ayoyi za mu fahimci to tun da Allah ya barkake su haramcin zagin su kuma ya tabbata ba ma su haɓɓar a ni na bai halatta in zagi dan uwa na musulmi ba shi ma bai halatta zagi ni ba sibabul musulmi wa qitaluhu zagin musulmi fasikanci ne ya kansa kuma kafirci na idan ka duba aya Allah ya ce subhanahu wa ta'ala والذين معه أشداء على الكفار رحماء تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآثره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراء ليغيظ بهم الكفار. أنا تعتقد دليلي ده yanki na ƙarshe mai ya da biyan kufa domin kafa hujja akan haramcin zagin sahabbai Allah ya ce waɗannan annabi sallallahu ma'aikin Allah ne waɗanda suke tare da shi lalle suna da tsanani akan kafirai suna da jin kai abin da ke tsakaninsu za ka same su masu yawan sujjada masu yawan rukuku kana ganin tambari na sujjada a goshin su kana gani ƙarshe sai ce Allah ya halitta mutane ne irin waɗannan sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallam domin ya sanya kafirai fushi da waɗannan mutane ba fahimta ba yani domin idan kafirai sun gan su fushi babu wanda zai taya kafiri murna ko ko bakin ciki abin da ya same shi inda shi da tsada shi ne muhammad shahid idan Allah ya halitta irin waɗannan mutane subhanahu wa ta'ala domin kafirai su gansu ransu ya kuna su yi bakin ciki su damu na tabbata babu mai taya kafiri bakin ciki abin da ya same akan abin da ya same shi in ba irinsa ba sannan babu mai jin daɗi da abin da ya samu kafiri in ba irinsa ba muna fahimta to in ko kafirai suna jin haushin sahabbai ba su ƙaunansu kai kuma ka zo ka ce ba ka ƙaunansu to kai menene babin ka an tafi ɗaya ina fata ana fahimta magana to da irin waɗannan abubuwa zan fahimci cewa ya haramta wala yaktab ba'dukum ba'da أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه an ce kada mu yi إيه yan uwanmu. kada mai raɗa wa 'yan uwanmu to sai gashi misali sai a samu wani ce shi yana wa wannan zinde yana zagin wancan yana wannan misali to kai menene madogararka kaga da waɗannan ayoyi za mu fahimci cewa haramun ne a zagi sahabbai in muka koma hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam za mu samu dalilai akan haka ɗin sannan mu zo mu yi bayanin to mutumin shi kuma da aikinsa ne zagin sahabbai menene mawkifinsa a musulunci musulmi ne ko ba musulmi ba in muka koma hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum mafi alkhairin alqarni mafi alkhairin jama'a su ne waɗanda ni aka aiko ni a cikinsu sannan waɗanda suke biye da su kaga da wannan za mu fahimci fiyayyen halittu a duniya su ne suwaye sabon annabi sallallahu alaihi wasallam sannan a wani wuri yake cewa la'anallahu man sabba ashabi Allah ya la'ani mutumin da ya zagi sahabbaina a wata riwaya yake cewa la tasubbu ashabi kar ku kuskura ku zagi sahabbaina fa wallazi nafsu muhammadin yadi na rantse da wanda rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ke hannunsa law anna ahadukum anfaqa mithla uhudin zahaban ma balaga mudda habihim wala nasifahu da wani mutum daga cikinku zai ci yadda kwatankwacin misalin girman dutsen uhudu na zinariya ya bada don neman yardan Allah don neman ɗaukaka karmar Allah ba zai kai rabin mudun ɗaya daga cikin na sahabbai ba kai ba ma zai kai ma aikin sahabi ba wannan hadisi ku sani ba yana da dalili domin kamar yadda aya take da sababin nuzul hadisi yana da sababul wurud dalilin zuwa dalilin zuwansa wani al'amari ne ya faru tsakanin uh, wani daga cikin sahabbai da Khalid ibn Walid radiyallahu ta'ala sai Khalid dan Walid ku duba irin aikin da yayi annabi da kansa sallallahu alaihi wasallam yake ce shi saifullahi al takobin Allah abin zarewa Khalid sai ya gallaza magana ya zafafa magana sai annabi ya ce da shi sallallahu alaihi wasallam kar ku zagi sahabbaina lallai irin ka kai Khalidu waɗanda kuka shiga musulunci daga baya da za ku yi duk irin abin da za ku yi ba za ku kai kwatankwacin irin su abdurrahman dan abu ba to in shi a lokacin aka ce da shi haka ku dai a cikin rijali kun riga ko kun san wane ne kalidu radiyallahu ta'ala don an riga muku bayanin sa to ni da kai idan mun zage sa misali mai muka samu wani irin matsayi za mu samu in an ce da khalid duk abin da ya ciyar ba zai kai kwatankwacin ɗayansu ba mu me za mu bada mu kai su sannan a wani hadisi annabi sallallahu alaihi cewa Allah Allah fi ashabi na bar muku Allah ku ji tsoron Allah a cikin zagin sahabbaina yace inna Allah ikhtarani wa ja'ala li ashaban lalle Allah ya zabe ni ya sanya mani abokanai daga cikin su ya sanya mani ministoci ya sanya mani surukai lallai mutumin da ya zagi na. la'anar Allah da ta mala'iku da ta mutane ta tabbasa a kansa wannan hadisi ne annabi faɗa alaihi hadisi ne faɗa a wani hadisin kuma yake cewa kar ku ɗauki sahabbaina la tattakhidhu ashabi gharadan min ba'di kar ku ɗauke su manufa na suka da zaki bayana lallai haƙiƙa ku sani cewa wanda ya ƙi su ne ya ƙi wanda ya cuce su ni ne ya cuta wanda kuma duk abin da ya musu na musgunawa ni ne ma wanda kuma ya cuce ni Allah ya cuta wanda kuma ya cuce Allah lallai Allah yana dab da ya kama shi ina fata muna fahimta wannan hadisi ne to kenan ka zagi sahabbai misali kuma ka ce wai kai musulmi ne lallai wannan al'amari ina tunanin kaman ba haka yake ba muna fahimta to waɗannan su ne hadisai da suka zo suka nuna akan haramcin zagin sahabban nan radiyallahu ta'ala sannan kuma wani hadisi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam cewa la yadkhulu an-nara ahadun mimman baya tahta shajara ba wani mutum ɗaya da zai shiga wuta cikin waɗanda suka yi mubaya a ƙarƙashin bishiya mun ce muku su dubu ɗaya ne da ɗari guda hudu dukkaninsu gaba ɗaya Allah ya gafarta musu abin da suka gabatar da abin da suka yi a wannan lokaci an ba su aljanna kuma sun shiga insha Allah yanzu suna cikin ta baya ga wannan baya ga wannan hadisi ya zo ya sake kwankwashin hankalinmu akan mai hatara annabi yana cewa sallallahu alaihi wasallam idan aka ambaci kaddara idza dhukira al-qadru fa amsiku in an ambaci kaddara ku kame bakunanku kar ku yi magana wa idza zukira ashabi fa amsiku in an ambaci sahabbai na ku kame baku nan ku yi magana to sai mu koma mu ga menene maganganun malamai akan hukuncin mai zagin sahabbai abinda maganganun su ya kai ya komo kamar imam ahmad bin hanbal rahimahullah an tambaye sa menene hukuncin mutumin da ya zagi sahabbai kafin nan ana so kafin mu ji fatawar imam ahmad radiyallahu ta'ala akwai wani hadisi da ya tabbata cikin bukhari radiyallahu ta'ala yana cewa annabi sallallahu yana cewa ayatul imani hubbul ansa, ayar imani ita ce son mutanen madina wa ayatul nifaƙi bughdul ansa ayar munafinci kin mutanen madina sannan mu koma aya Allah yana cewa lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim ukhriju min diyarihim wa لل وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون سيكاو يتي والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا ولا تجعل في قلوبنا غلا ربنا إنك ودن دسك زبايا سنة الدعاء سنة تيوى الله كركسن يبقين تكي بكاشي a zukatanmu ga waɗanda suka gabace mu to sai ka gaya mani kai in kana da ƙyashi da baƙin ciki shin kana cikin muminai a yau kai ba mumini bane kaga daga wannan aya ma mun samu ansa matukar kai kana da ƙyashi da baƙin ciki da munafinci na zagin sahabbai a zuciyarka kai ba musulmi bane sai mu koma tambayan da aka imam ahmad radiyallahu ta'ala yake cewa lallai lallai mutumin da yake zagin sahabbai hukunci na a kansa a yi mashi bugu-bugu na ɗinuwa har sai ya fita hankalinsa kai ƙarshe ma sai ce la arahu alal islam wannan ba na ganin shi akan musulunci wanda aikinsa zagin sahabbai ni ba na ganin sa akan musulunci sannan ibnu abi musa rahimahullah ke cewa idan ka ji mutum na zagin sahabbai falaisa bi kuf'in wannan ba kini bane in ya aura ba a bashi in yi rashin lafiya ba za a gaida shi ba idan ya mutu ba za a raka gawarsa ba har sai ya tuba ya dawo ta farki irin na musulmai muna fahimta to sannan eh, alkazi abu ya'ala yake cewa idan ka ji mutum na zagin aisha radiyallahu ta'ala na ittifaki waɗannan sun ce kafiri ne duk mutumin da ka ji ya zagi aisha radiyallahu ta'ala anha ittifaqin malamai sun tafi akan wannan kafiri don haka ga sai mu hattara in za ba da aure mu san wane ne zan ba aure in muna mu'amala da suwa muke mu'amala sannan kuma in an yi rasuwa gawowa za mu raka dole ya kamata mu san wannan saboda so da yawa kuma ya ishi sharri ga mai irin wannan aƙida bai so a san shi ga aƙidarsa to kaga hadisi ya tabbata annabi sallallahu yana cewa al'ismu, ismu laifin zunubi ma haka fi nafsika abin da ke kaikayi a cikin zuciyarka wa karita an yattali nas kana tsoron mutane su leka su gani kai yanzu baka shayin kowaye ya zo ya same ka a wannan wuri a zaune sharri kake yi ai saboda alheri ne to kuma duk inda ka je baka shayi ka ce ni ga aƙidata amma duk mai aƙida irin ta shi'a bai iya bayyanarwa bai so a san cewa shi ɗan shi'an ne kaga tun daga nan ya kamata ka gane ba musulunci bane wannan ina fata muna fahimta to ya kamata mu hattara mu gane cewa duk mutumin da kaje yana irin wannan ba mutum bane wanda za ku tafi da shi saboda yadda nake bayani nake buga misali daga cikin mu nan babu wani mutum wanda zai zo ya ɗaga hannu ya zagi mahaifinsa babu shi waɗannan sahabbai radiyallahu ta'ala anhu sun kera iyayenmu matsayi a wurin Allah subhanahu ta'ala to dan me zamu zage su sannan ka sani zagin su da kake yi ba zai amfanar da kai da kowa ba sai dai bacewa kai da zaka yi kuma ku sanya ido ku gani duk mutumin da aikinsa zagin sahabbai ba zai gama da wannan duniya lafiya ba in dai aikinsa zagin sahabbai kuma a hakan yake tunƙaho bai tuba ba ba na ganin zai gama da wannan gida lafiya don haka sai mu yi hattara kuma mu nemi tsarin Allah ya kare mu daga irin wannan gurɓatacciyar aƙida wala nufarritu fi hubbi ahadin minhum ba za mu zaƙe wurin son ɗaya daga cikinsu ba mu zaƙe har ma kamar mu ce yadda wasu ke faɗa aliyu Allah ne yadda suke cewa cewa jibrilu alaihissalam ya yi kuskure wurin baiwa annabi sallallahu alaihi annabta kamata ya baiwa aliyu shaikhul islam ya ci a cikin asarimul maslo duk mutumin da ya faɗi irin wannan magana kafiri ne kai in kai shakku a cikin kafircinsa kai ma ka shi don ya karyata alkur'ani an ce muhammadun haka aka faɗa ma kana muhammadun aba min rijalikum walakin wa khataman nabiyyin to kai sai kace an ji kuskure ka wa? me ya hukunci wanda ya kareta alqur'ani muna fahimta to sannan wala natabarra'u min ahadin minhum ba za mu barrantu da wani mutum daga cikin sahabbai ba a muna son su ba za mu barranta daga wani mutum ɗaya daga cikin sahabbai ba wa nubghidu man yubghidu muna kin wanda yake kin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ko wane ne wa bi ghairi alhaqqi yadhkuruhum ko wa bi ghairi alkhairi yadhkuruhum sannan muna kin duk mutumin da yake ambatan su da wani alkhairi wani abu wanda ba alkhairi ba kai zaka sanya bakinka ka ambace su da shi wannan mutum wane ne ba mu kaunansa ba za mu shirya da shi ba wala nadhkuruhum illa bi khair ba za mu ambace su ba face da alkhairi wa hubbuhum dinun wa imanun wa ihsan san sahabbai addini ne imani ne kyautatawa ne wa bughduhum qiyayyan su kuwa kufrun kafirci ne wa nifaqun da munafinci wa tughyanun da ƙetare iyaka za mu tsaya anan aliyu radiyallahu ta'ala an karrama Allah wajahu wani mutum labari ya zo masa sai shi mutumin yana kokarin fifita aliyu akan abubakar na siddiq radiyallahu ta'ala abubakar abin nan aliyu ya falla kobe ce ku banni da kiwayensa in kashe shi a huta don me za ka fifita ni akan sahibin annabi sallallahu alaihi hadisi ne wannan abin nan mawquf don me za ka fifita ni akan sahibin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai suka sa baki suka ce a'a sai ce to lallai ni ba zan zauna da mutumin da aƙidarsa irin wannan bane ya fita ya koma garin madai aliyu kan Allah lauja ya kada mutumin na ya ba wannan wuri dan an ce shi ya fi abubakar farara to yau ka duba nawa ake faɗi wannan magana sannan a cikin littafinsa shi da kansa ya faɗa ya ce sai haliku fi sinfan mutane biyu za su halaka a cikina muhibbun mufrid wa mubghidun mufrid mai tsananin so na so na ƙarshe wanda son nan zai iya kai shi ga halaka sannan kuma da mai ƙina shi dai mai so na so na yana iya kai shi zuwa ga halaka sannan mai tsananin ƙina ƙiyayya ta tana iya kai shi ga halaka duk mutanen nan za su halaka a kai na inji aliyu radiyallahu ta'ala ashe kenan kun ga da wannan za mu fahimci cewa lallai a cikin irin wannan aƙida akwai haɗari kwarai da gaske in mun ce mun zagi mutanen nan mun ce kamar da suke cewa duk sun kafirta sun yi ridda to su wane ne suka kawo mana addini kenan kenan abin da ake so a ce waɗanda suka kawo addini kenan fasikai ne tun da an ce duk sun yi ridda Allah ya tsare mu daga irin wannan aqida Allah ya tabbatar da duga rigin mu akan addini subhanakallahumma wa bihamdik shara la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk uh, assalamu alaikum wannan ne tambaya ne cewa shin daidai ne a ce an yi duniya don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba daidai ba ne hadisin da suke kafa hujja da shi kuma ba shi da asali wallahu a'ala to sai cikin masallaci insha Allah na na eh, A kwarai yi shi ne hadisi ya zo idza zukira al-qatr fa amsiku in aka ambaci kaddara ku kame bakin ku wa idza dhukira ashabi fa amsiku in aka ambaci sahabbaina to ku kame domin mai zagin sahabi kaman kai ne yanzu ka je ka dinga kuma kanka akan dutse da nufin cewa sai kai wa dutsen nan rauni to haka ne domin kai kana fada da mutumin da har ka mutu duk danginka ba wanda ba mai martaba irinsa duk jama'a da waɗanda za su zo baya da waɗanda suke a nan da waɗanda suka shuɗe duk a haɗa ku gaba ɗaya ba mai martaba irin nasu to faɗan mai kake da su ka fahimta to shi ne magana da muke yi kana faɗa da mutumin da ya riga ya maka nisa ba ko ƙorarsa ba ka hangowa mu wani irin benefit za ka samu Allah ya shirye mu na'am na'am abu musa da ashari radar ta'an sahabi ne jalil kuma makarantar alkur'ani mahaddaci daga cikinsu sannan hadisi sahihi ya tabbata annabi sallam ya yabi kabilan abu musul ash'ari ya ce mutane ne in kuna neman imani ku neme shi a cikin waɗannan mutane saboda su ne waɗanda sun kasance in sun yi tafiya to duk me abu yakan fito da shi a raba kowa ya ci don haka imani a wurinsu daga wurinsu yake in kuna neman kuma masu imani ku same su na na ba su yaddara ayatul islam saboda aqida ce ta A idan mutumin da ya ware wani abu daga cikin littafi na alkur'ani ya ce bai yadda da shi ba wannan ba musulmi ba ne afa tu'minuna bi ba'd alkitabi wa na bi ba'd kaji ma qur'ani ya ce wa takfuruna bi ba'd ba musulmi ba ne na'am abu musa sahabi ne amma abul ashari wani mutum ne wanda yake daga cikin ashabu ahalil kala mutanen masu magana komai za a yi magana kai amma akwai littattafai da aka rubuta na cewa ya tuba kafin ya rasu yana da aƙida irin tasira kiranta a sha'ira daga nan ne eh daga nan suka samu asali to amma kuma Na'am, eh daga nan ya samu asali to amma shi ya kakkawo abubuwan da mu malamanmu na sunna ba su yi magana kai ba na'am alaikum salam na'am ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وما يجي to shi ya ce ya yi a kansa to kuma ya ce ya yi fishi ni na ce ya yi fishi kuma sai a ce na fita musulunci <laughs> eh to a antum a'lamu amillah shin akwai mai ba da labarin kansa irin shi allah ha na buga wani misali nan kwanakin baya <clears throat> na ce kamar ni ne gidana kai baka taba shiga ba ka kalle shi ta waje ni ne nake rayuwa sai na ce maka gida na 4 bedroom flat ne sai ka ce a'a kai fa baka taba shiga ba ta waje ne kake jayayya da ni kuma ni ne daga can yanzu nake kuma daga can insha Allah zan koma sai ka ce mani a'a ba yadda za a yi saboda ai wannan wuri da nake duba fadin wurin nan bai kai 100 by 50 ba don haka ya kamata ya zama shin akwai mai ba da labarin wurin iri na to haka abu yake Allah ya ce ya yi fushi ya la'ane shi ni ma kuma sai na faɗi yadda ya faɗa amma na ce da fishin da yadda shi ya san yadda yake yi ni dai na sallama ka fahimta wannan masu aƙidu irin wannan don wata kafa ce ake so a shiga tawili domin allah ya tabbatar da kansa hannu mun tabbatar sun suna cewa kowa ƙarfi allah ya tabbatar da kansa huska wasu cewa fuska wai zati a to allah ya ce kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu yadullahi fawqa aydihim ya ce hannu ya ce huska ni kuma me zan faɗa wanda ba shi ba eh, na shi ne nake gaya maka to shi ya faɗa ya ce yana da su kafirai ma sun tabbatar wa da allah hannu wa qalatil yahudu su ma sun sai yana da hannu <coughs> muna fahimta bare musulmai sannan kuma suka laqad sami allahu qawlan ladina qalu inna allaha wa nahnu in kyauta da bai ake kyauta su ma sun tabbatar da Allah hannu kuma sun tab nabi shu'aib wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an in uridu illa al-islah ma istata mai yace wa ma tawfiqi illa alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib wannan tawfiqi dacewa ba wanda ya isa a jingina masa ita in ba Allah ba subhanahu ta'ala to wannan dacewa takan kasance ne tare da aikin da aka saka ma'ana allah ya rubuta wannan abu a wurinsa sai kuma ya sauwaƙe maka irin aikin da shi ya rubuta kai musulmi ne zai sauwaƙe maka aikin musulunci an rubuto mutum cikin hannaye ko ko aljihai na baya sai a sauwaƙe mashi irin ayyukan aljihan baya. muna fahimta ai to wa amma amma iko kuma min jihati sahha ta bangaren abin da ya shafi lafiya wal da yalwa wattamakkun da yiwuwa wa salamatil alat da kuma amincin gabbai fahiya qabla al-fi'l to wannan ikon yakan zo ne wa mutum kafin aiki bi ma'ana yanzu kai Allah ya baka iko misali kamar hajji hajji an ce kada wani ya je hajji sai yana da iko muna fahimta to don mutumin da ka gani a hajji ya yi mai kenan ya samu iko muna fahimta to irin wannan abun da ya shafi lafiya da yiwuwan abu allah ya baka wannan ikon kafin zartar da aiki kamar sallah Allah ya baka iko in aka ganka kana cikin sallan to dama menene ya samu ikon ya samu in an ganka kana cikin azumi mai ya faru ikon ya samu saboda ikon shine mai lafiya ana fahimta in an ganka a hajji ikon ya samu shine lafiya da kuma wadata ana fahimta to wannan Allah yakan baka shi kafin aiki ya faru amma wancan takan kasance tare da aiki ne an rubuta ma sannan kuma gashi nan an sauwaƙe maka ayyukan da za ka yi wa biha ya ta'allaqul khitab to wannan kuma da ita ce magana ke ratayuwa wa huwa kama qala ta'ala kamar yadda Allah ya ce subhanahu ta'ala la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha sayaj'alu Allahu ba'da usrin Allah baya ɗaura wa rai face abin da take iyawa abin da kaga Allah ya ɗaura mana muna iyawa ne Allah ya ɗaura mana ba mamaki ma inda ya ɗaura mana abin da ya fi haka da muna iyawa amma rahamarsa da mu ya sanya Allah subhanahu wa ta'ala ya bar mu a haka yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra wa af'alul ibad ayyukan bayi khalqullahi halitta ce ta Allah wallahu khalaqakum wama Allah ya halicce ku da abin da kuke aikatawa sabanin jabariya sabanin qadariya jabariya sune suke cewa bawa ba shi da wani zabi an tirsasa shi akan abin da baya so ya yi qadariya kuma suke cewa abin da ya same ka dama muqaddari ne kai baka da wani zabi ma'ana waɗancan sun korewa bawa aiki waɗannan kuma sun tabbatar wa da bawa aiki to amma hakikanin magana za mu ɗauko can mu ɗauko nan dole akwai abubuwan guda biyu akwai aiki da aka sa maka amma kuma yana da iyaka allah ya baka aiki ya baka sarari ya baka yalwa amma yalwanka da sararinka da nufinka duk suna ƙasa da yalwa ne da kuma sarari na allah subhanahu wa misali daga cikin ayyukanka ikhtiyariya waɗanda aka baka zaɓin ka yi in ka ga dama misali kamar abinci muna ce abinci so nawa so uku wannan ya'ani Allah subhanahu ta'ala ya baka halaccin wannan in ka ga dama kana cewa to ni na mai da na so biyu zan ci da safe in ci da yamma ko kuma in ci so daya matukar ba zan cutu ba kawai shikenan na gamsu wannan kana da wannan sarari muna fahimta amma akwai ayyukan da baka da yadda ka iya sai ka yi kamar numfashi ba za ka ce bari in tare ba kamar bacci ba za ka ce na ya zuciya na daina bacci ba kaman abin nan bayan gida ba za ka ce ni na fusata na daina bayan gida ba a ba ka da yadda ka iya don haka kun ga waɗancan sun korewa bawa aiki waɗannan kuma sun tabbatar masa to amma gaskiyar magana aikin da aka tabbatar masa ba wai kai tsaye ne shi yake da ikon komai a waɗancan da suka kore ba su yi gaskiya wurin korewa bawa ayyuka ba inna ma akwai af'al ikhtiyariya akwai af'al akwai ayyuka na zaɓi da aka baka akwai kuma ayyukan da ba yadda ka iya sai ka yi su muna fahimta to wa af'alul ibadi khalqullah halitta ce ta Allah wa kasbun min al ibad sannan aikin daga bayi ne yake fitowa Allah ya rubuta yin aiki za ka yi kaza za ka yi kaza amma kai ne kake wanzar da aikin ba Allah ba shi ya riga ya rubuta za ka yi kaza amma kai ne ke tashi yanzu ka bi sabubba ka yi kaza ka yi kaza amma duk yadda ka bi sabubba yan abin da aka rubuta ba zanaka ba ne ba zai same ka ba ba zai amfanar da kai ba to ba zai kasance nakan ba ne muna fahimta malam yake cewa walam yukallifhumullahu ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala bai daura wa bayinsa ba illa ma yutiqun face abin da suke iyawa wala yutiquna sannan ba za su iya ba illa ma kallafahum face abin da ya daura musu maimaita magana yake yi Allah ya daura wa bayinsa bai daura wa bayinsa ba face abin da za su iya sannan abin da za su iya nan lallai shine ya daura musu muna fahimta wa huwa tafsirun wannan shine bayanin faɗinka la haula wala quwwata illa billah babu tsimi babu dabara babu karfi sai ga Allah subhanahu wa ta'ala na ƙulu malam ya ce muna cewa muna jaddadawa la hilata li ahadin babu dabara babu wayo babu tsumi ga wani mutum daga cikin bayin Allah subhanahu wa ta'ala wala harakata li ahadin babu wani motsi ga wani mutum daga cikin bayin Allah wala hawula li ahadin babu karkacewa ga wani mutum an ma'asiyatillah daga barin sabon Allah illa bi ma'unatillah face da taimakon Allah ma'ana duk yadda kai dabara kai tsantseni kai dattako kai wayo wai don ka kauce wa sabon Allah kai baka isa ka kauce wa sabon Allah ba sai da taimakon Allah muna fahimta yi shi sa galibi muke faɗa muna cewa duk yadda ka ga mutum na aikata ta'asa kar ka mai jafa'i ka ce ai wannan dan kaza ne a duk kuma yadda ya aikata alkhairi karin ja yadda zato ne gare shi saboda ba wani mutum daga cikin mu wanda ya isa da dabaransa ya ce ba zai saba wa Allah ba babu shi wala quwwata li ahadin babu wani ƙarfi ga wani mutum ala iqamati ta'atillah akan tsaida da'ar Allah wasabati alaiha da kuma tabbatuwa akan yi wa Allah biyayya illa bi tawfiqillah ba ce da zatarwan Allah ma'ana kamar yadda yake wayanka bai iya kau da kai daga saba wa Allah sannan kuma dabararka ka ba za ta iya tsaye da kai akan tafarkin Allah ba sai dai in Allah ya taimake ka muna fahimta kuwa shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam kullum yake neman agajin Allah da haka saboda ya riga ya san haka an tambaye shi aka ce har kai ma kar ce ai eh, kwarai saboda zuciya tana hannayen mai rahama ne yakan jujjuya su ne yadda yake so idan ya juya sai ka waye gari abinda kake gudu yanzu kuma shine kake kauna in ya juya abinda kake so sai ka waye gari baka son sa in ya juya kafiri sai ya zama musulmi in ya juya Allah ya tsare musulmi kuma sai ya ridda don wannan yana ɗaya daga cikin yuqallibu haka ya sha wa kullu shay'in komai da ka gani ya jiri bi mashi'atillahi ta'ala yana gudana yana tafiya da yardan Allah subhanahu wa ta'ala wa ilmihi da saninsa ba wani abu da zai faru wallahi sai da sanin Allah wa qada'ihi da hukuncinsa wa qadarihi da kuma qadartawansa inna kullu shay'in khalaqnahu wa kullu wa kullu saghirin wa kabirin mustatab komai da ka gani da nufin sa ne da kuma sanin sa ghalabat mashi'atuhul mashi'ati kullaha nufin Allah yarin jayi nufin koma wane ne gaba daya kai nufin ka yana da iyaka ba lalle ne abin da kai nufi ya faru shi ko Allah abin da ya nufi wallahi da ƙin mai ƙi ko da son mai so sai ya tabbata muna fahimta ai bambancin nufin mu da nufin Allah kenan kai kana iya ƙin abu nufin ka ki amma kuma nufin Allah abin ya tabbata kana iya kai nufin ka son abu amma kuma nufin Allah bai tabbatar da shi ba shi yasa kullum ya kasance mu dinga roƙon Allah subhanahu ta'ala ya sanya abin da shi Allah ya yadda da shi mu ma shi ne muke neman yadda da shi kuma ya sanya abin da Allah yake gudu mu ma dinnan shi ne muke gudunsa saboda in ba haka bane kai sai ka ga kai kana son abin idan ya zama na ba shi bane aka rubuta maka to wahala ta same ka kai kana gudun abin in ba shi bane aka rubuta maka a wurin Allah wahala ta same ka muna fahimta yi. wa galaba qada'uhu al kullaha hukuncin Allah zartarwansa ya rinjayi dukkanin wani wayo gaba daya ba wani wayo da za a ce wai to mu haɗu in misali bala'i ne ta zo mu ce to yanzu mu yi yunkuri domin tare shi in ba a rubuta mai taruwan bane ba zai taru ba in kuma wani abu ne yake nema ya kwace mu ce to mu tattaru don mu kawo ce amfanar da mu in ba a rubuta amfanuwansa ba din ba zai ba na kun bane muna fahimta yi yaf'alu ma yasha Allah yana aikata abin da yaso wa huwa ghairu zalimin abadan Allah ba azzalimi bane har abada ma yubaddalu alqawlu ladayya wa ma wa ma zalamnahum walakin kanu فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما haka Allah ya wanke kansa daga zalunci wa ma rabbuka bi zalla min lil abid Allah ba azzalimi bane har abada taqaddasa an kulli su'in wa hain Allah ya tsarkaka daga dukkanin mugunta da kuma halaka ba zai halaka ba ba kuma mugu bane wa tanazzaha an kulli aibin wa Allah ya tsarkaka daga dukkanin wani aibi wa shainin da kuma illa shayin illa yani da ni da kai mu ne sifan mu irin wato muna da na ƙasa muna da illoli a cikin halittunmu misali yadda za ka gane haka an halicce ka halkan sauyiya tsayayye cikakke idan tafiya ta yi tafiya sai ka ga jinka da kake yi ya ragu saboda girma ya kama ka ganin ka ba ka iya gani sai da tabarau tafiya ta yi tafiya sannan ƙarfinka da kake ji irin na ƙuruciya yanzu sai an agaza maka ƙafafuwanka in ka miƙe la'alla sai sun kumbura ko ku a in ba miƙe sun kai ba kai ba ka da zaman lafiya bayan ka har kullum daga kemis sai asibiti kenan kaga kai a cikin halittanka an yi ka kana da aibi kana kuma da ne a cikin rayuwarka to Allah shi ba haka bane subhanahu wataala ba wanda za a ce wai tun daga tashinsa har ƙarshen rayuwarsa yadda yake samartaka haka yake tsufansa babu shi muna fahimta sai annabawan allah subhanahu ta'ala allah ya ba su irin waɗannan abubuwa na maizi amma iri na da kai da ka taso da ka shigo arba'in to za ka ji fa rayuwarka ta canza akwai bambanci tsakanin talatin akwai bambanci tsakanin ashirin to haka haka haka za a tallafa kuma ha a kira la yus'alu amma ya fa'alu Allah ba a tambayan shi game da abin da yake aikatawa wahum na mu dinnan koko su bayi su ne ake tambayan dan me suka aikata kaza dan me suka bar kaza dan me su yi kaza ba to kuma ina tunanin insha Allah nan ne zamu dasa aya saboda mun kai kan gaba idan Allah ya kai mu sati na gaba malam zai mana bayani insha Allah akan amfanin yi wa mamata addu'a subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk